Kalangu, Fondation irondel ke kira sashen Hausa studio Kalangu ce magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. al'ummomin yan farar da suka gudu saboda rashin kwanciyar hankali a arewacin tilaberi sun iso garin walam a cikin shirin za ku ji shaidar wasu daga cikinsu kan yadda aka karɓe su da irin barazanar da masu ɗauke da makami ke masu fiye da mutum dubu shida da suka gujewa mazamninsu an ƙididdige su a cikin garuruwa da dama na jihar Talabere a cikin makon nan tun da aka girka tsarin tuni aka girka tsarin kai musu agaji ta hannun acr da ke niger rahoton musamman na yau zai maganta kan batun ɗaukewar numfashi da ake gani ga yara sabbin haifuwa masauraro barkamu da warhaka yau talata 21 ga watan janairu 2020 gungu muhammad dantani ke gabatar muku labarun ga kuma yadda suka kasance mutanen da suka gujewa mazamninsu saboda rashin kwanciyar hankali a arewacin jihar talabiri sun iso a garin walam inda mahukuntan garin da masu ba da agaji suka kula da su a faɗar wasu daga cikinsu da wakilinmu yawa tambaya sun bayyana cewar barazanar mutane ɗauke da makamai ta tilasa su barin garuruwansu waƙa baki mai ita ta fi daɗi bari mu saurare su. Daga tilwa nake, da 'yan fashin suka zo, ba su isko inda suke nema ba, sai suka ce mu fita mu ba su gari a cikin kwana uku. Ta haka muka kwandare muna tattare-tattare, muna kore da dabbobinmu, muna shaye da ɗiyanmu suna faduwa suna tashi, har muka samu muka iso nan walam. An ba mu abinci da washen kwana, likitoci ma sun ce za su zo su duba mu. 'Yan fashin sun zo sun karkashe muna mutum biyu, suka ce mana nan zuwa gobe idan ba mu fice ba, za su karkashe karkashin mu ga daya mun ɗauko abin da muke iya ɗaukowa da mu mun zo nan tilwa jama'a sun tarbe mu da hannu biyu sai gashi kuma jiya sojojin ma sun bar gurin sai muka ce mu ma ba za su bar mu ba muka dunguma wasu a kafa ma suka zo wallahi kwara ba mu ga laifin mutanen garin ba sun yi mana tarbo na musamman yanzu muna zaune da su lafiya lau ba mu sayan ruwa suna ba mu abinci godiya sosai duk dai akan batun guda mutum dubu shida da ɗari hudu da tamanin adadin wa'anda suka gujewa mazauninsu kenan a wanga makon da suka shigo cikin garuruwa da dama na jihar talabirin wannan mutanen sun gudu ne dangance da rashin kwanciyar hankali da musgunawar da suke fuskanta don su samu kariya da tsaro wakiliyar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira acr reshen niger Alessandra Morelli ta yi wa Nafisa Adamu Sirfo ƙarin bayani ga fasarar kalamun nata. Eh, a jimilce mutane 6,480 suna cikin halin neman matsuguni da kuma tuni sun samu kariya. A Walam an gano mutane 466 a Abala mutane 80, Intikan mutane 33 kuma muna jiran sauran labaran a yankin Shimbarkawan da Dolbel Kwara. Mun damu ne kwarai da 'yan gudun hijirar da ke cikin yankin Bani Bango da suka kai kimanin mutane 2,000 uku da aka gano su da ke da matsalar shiga inda kwai tsaro muna nan ga dubawa ta yaya za a sama musu mafita majalisar haɗin kan ƙasashe ya so mu tsarin samar da amsar gaugawa da ke da burin gano bukatu wanda tuni an so mu samun amsa mu dai tsaya a cikin jihar ta tilaberi kasuwanni takwas na gundumar abala an rufe su a makon da ya shuɗe a dalilin rashin kwanciyar hankali a cikin wannan bangaren jihar talabirin wa'annan kasuwannin su ne tamashi tigzefan cimbarkawan tama laulau ikrafan diddiga bare da eza sannan kuma a cikin wata sanarwa ta ranar 14 ga watan janairu da sai jiya jama'a ta samu masaniya a kai Ƙungiyar ƙasa mai kula da shirya da zaɓuɓɓuka mai zaman kanta Seni ta dakatar da gudanar da aikin rawaita sunan mutane ta hanyar samfarin na'urar biometric a cikin kwamin takwas na jihar Tilaberi cewa da Abala, Tandikiwindi, Makalondi, Torodi, Goruwal, Jagaru, Inates da Bani Bongo. Dalilan da ta bayar su ne yanayin tsaro na musamman da ke cikin wannan yanki na Tilaberi. A balle yara jihar Tilaberi har ware yau hannun zirga-zirga da motuna ya tsunduma matasa da dama 'yan kabu-kabu ga zaman kashe wando lamarin da zai iya kai su ga zuwa yawon dandi a cewar Moktar wani matashi da aka turo kewarsa gida daga Libya inda ya rungumi sana'ar kabu-kabun kuma gaya an yi hani a kai ga fasar kalamun da yama wakilinmu Saidi Abdu Winditan. Dakatar da zirga-zirgar motuna gaskiya babbar matsala ce a gare mu saboda mu magidanta ne kuma irin mu suna da yawa waɗanda magidanta ne ba mu da wani aiki da ya huce kabu-kabu sai gashi an dakatar da kabu-kabu to me aka ce mutane su magana da nake muku na san mutane hudu da suka bar garin a kawo mana sauki a daidaita al'amarin saboda a hakan haraka ba za ta yi ba da yawan mutane ne za su bar garin ni da nake muku magana na saba zuwa libya da zarar aka yi sati ɗaya nan gaba al'amuran ba su canza ba to lalle ba shakka zan tafi kuma irin mu ɗaruruwa suna da yawa. Daga bakin babban birnin kogin Isa bari mu isa cin ƙasa a cikin jihar difa yanayin rashin kwanciyar hankali ya haddasa rufewar makarantu da dama Daga kama aikinsa magajin garin ya bulo da wata nagartattar dubara domin baiwa yaran wa'annan bangaren kwamin ɗin damar komawa makaranta inda ya ɗau alkawalin baiwa duk malamin da ya amince zuwa bada karatu a gabar tafkin komadugu shika 20 kowane wata. Wakilinmu Lawan Bukar ya aiko muna tsaraba a kai rake arami, mi tsaraba ta kumsa. Idan rashin tsaro ya mamaye dukkan gundumar jihar Jifa yankin da ke bakin Komadugu ya huskanci matakin rufe makarantu. Sakamakon wannan rashin tsaro da karamcin malamai, sabilin wannan yanayin magajin garin babban birnin jihar Jifa ya yanke hukuncin ba da kyautar kudade ga kowane malami da ya yarda ya yi aiki a yankin. Bura Mamadu Aji. Eh, Mun yanke shawarar shiga cikin waɗansu al'amura, musamman tare da magabata masu kula da ilimi don buɗe makarantu saboda matsalar tsaro. Mun ƙaddamar da wani shiri na neman malamai masu sa kai, don haka za mu ƙara wa kowane malami shiga ishirin waɗanda suka yarda suka amince na su ba da karatu a cikin irin waɗannan makarantu. Game ga takardar ƙungiyar malamai ta ƙasar Nijar, reshen jihar Difa, Isifi Salisu, ayi ayyukan da magajin gari ke yi suna da mahimmanci. Tun da daɗewa malaman difa kamar waɗansu jihohi da suke da matsaloli mun tambayi a ƙarfafa musu gwiwa na ƙara musu albashi amma haka bai samu ba sai ga shi magajin gari ya ɗauki wannan mataki. Idan wani yana son ya kawo tallafi a yau a difa to ga magajin gari ya fara kenan sai biyo bayan shi. Zuwa makaranta haƙƙi ne ga kowane ɗan ƙasar Nijar abu ne ne da magajin gari na jihar Difa ya lura da shi tare da yanke hukuncinsa. To yanzu kuma bari mu isa a yankin Katsinan Maraɗi. A tasawa cikin jihar ta Maraɗi, ‘yan mata da ba su samu cin nasara ga jarabawar BPC da bakaloriya ba sun ɗau hankalin shabda kanton ɗin inda ya nemi taimakon ƙungiyar UNFPA domin ceto wa'annan ‘yan matan. da hakan ne ya samu wato 'yan mata 113 da goma sha uku da suka samu kariyar kwaranga albarkacin wato tallafin wannan kungiyar majalisar ɗinkin duniya bari mu saurari mai martaba mai gizo kane shabda kanto na tasawa inda ya ce mun samu mun kai magana da kungiyar da ake kira UNFP mun ce musu muna da yara da yawa ɗan mata wanda suna nan ba su lokal ba su komi suna nan zamne kuma abin nan na iya zama annoba ga lamarin rayuwar ya mace to lalle azimin su ba amsa sun ce mun za su ɗaukan nauyin na shekara guda bana na ce to tun da shekara guda ce a ɗauka min nauyin waɗanda sun taɓa yin brevet da bak bara ba su samu ba ba su da masu saki an samu ɗiya mata guda ɗari da goma sha uku goma ya wajen brevet 23 wajen bak za su shiga a wanga lokaci za a hidda musu kilasoshin na kansu in su dan kaɗan daga masu da wajen da ke koyar dama yan bana kuma a bi sau da kawa kuma ina kiran uwansu ina rataya musu amana su yi tsaye bisa kan wannan yara su bi su sau da kawa wata shida da sun kai sora in sun ka samu unhwanin su ne gogi na a ce dukan sun huce. bari mu garzaya a yankin kurfai kanto tondi kandiya cikin gundumar filinge mai kumshe da al'umma dubu ɗari da takwas na fuskantar matsalar rigingimun hilaye domin kwantar da hankula ganin yanayin taɓarɓarewar kwanciyar hankali cap da kanto idrisa usman kunce ya sa kira ga talakawan nasa na tondikidiya ga fasarar bayanin da ya ma wakilinmu hassan mummuni Kun san wannan yankin namu na zabarmawa ba batun da ake yi da ya huce filaye, mutum baya yi wa kansa shari'a. da zarar akwai wata matsala ta filaye to abin da ya kamata a yi shine mutum ya garzaya wajen mai gari idan ya gagari mai gari sai a zo wajen sarki idan mu kuma abin ya fi mu muna turawa ne zuwa ga alkali ba maganar a yi fada tsakanin juna kenan kowa ya bi dokoki akwai dokokin shari'a na ƙasa a bi doka Wata tawagar kwamitin Tilaberi Candalo ta kai ziyara a kasuwar da gobara ta laƙume makon da ya shuɗe a garin Tilaberi ga rahoton da mambobin tawagar suka yi a kai ta bakin Mustapha Hamza. Lalle kuma mun zo mun gani da idonmu abin da ya faru wajen runwa ta kai ɗari biyu da suka ƙone shago ya kai 20 wanda suka ƙone kwata-kwata saboda haka lalle abin ba kyawun gani amma insha Allah shi president alkawalin da ya ɗauka mu zo mu gani da ido kuma in Allah mai doshi gida lahiya zai duba ya gani wani irin taimako ita wannan kwamiti na talibiri can wani irin taimako ne zai iya ya kawo ma 'yan kasuwa da abin ya shafi su. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da digo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da digo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da digo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Da fatan shirye-shiryen na gamsar da ku yanzu kuma ga rahoton na musamman. Ɗaukewar lumfashi wata matsala ce da ake gani a jarirai sabbin aifuwa a cewar Adama Gaga jami'a ta wannan fanni Jallo Maryama Kanda ta firanta da Adama Gaya akan wato wannan al'amari ga kuma zubin firar tasu. A garin Yamai, babban likitar haifuwa na karɓar jarirai marasa lafiya, musamman masu fama da matsalar sheɗa. Ga ƙarin hasken da likitar yara mai kula da jarirai Adama Gaga ta yi mana. Bangaren likitar jarirai muna da wurin farfaɗo da mara lafiya, wurin ƙarfafa mara lafiya da kuma wanke jarirai da aka haifa da su kai watanni tara ba, wanda ake kira primatire. Muna da damar riƙe jarirai ashirin da biyar. Wani irin jariran ne kuke karɓa a nan wajen? Jariran da ke zuwa da matsalar numfashi, jaririn da aka haifa mai karamcin jiki wanda premature ne kuma bai da girma. Manya-manyan dalilan su ne haifuwa lokaci bai kai ba da kamuwa da cutar cikin mahaifa da kuma matsalar numfashi. Wane irin ciwo kuka fi gani? Shi ne matsalar numfashi, jaririn da ake haifuwa da matsalar karbar iskar duniya a lokacin haifuwa ana iya ganinta ko lokacin taken ciki. ciki dama jarirai ne da ke fuskantar matsaloli a lokacin suna a ciki wa'anda a lokacin haifuwa suke da matsalar bugun zuciya da na motsi kenan sai an yi gaggawar fiddo su menene ke kawo hakan a wajen jarirai. Yawancin uwaye ne da ba su yin CPN awon bayan haifuwa ko kuma bin taken ciki kai a kai. Ana son a yi sa akalla so ɗaya a wata a lokacin watanni tara ko kuma uwayen da ba su da lafiya. To idan a lokacin cikin ne aka gano da yaron na ɗauke da wannan ciwon, me ya kamata a yi? Ya danganta ne da hawar tunda in kazamtaccen wahala ce a fiddo shi kar a jira daukan nauyin gaugawa ne. Kenan a fiddo yaron ko da cikin bai kai haifuwa ba. Eh a fiddo shi tunda akwai wani raɗaɗin ciwo da ya kamata a guje balle ma in akwai matsalar bugun zuciya ko na motsi ya kamata a fiddo shi tunda yana iya mutuwa a ciki. To wace kulawa ce ake basu? Daukan yaunin shi ya danganta da matsatsin ciwon ana iya samun yaron da zai iya warkewa nan da nan kuma kwata-kwata na farkon kenan akwai kuma wanda yana iya warkewa amma ta bar shi da shaida na biyu kenan na uku kuma matsalar shi tana iya kai ga rasa rayuwarsa sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a madadin dukan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku nina ku dan badan da halittu malamin mu ke muku sallama yanzu ga balkisa hamidu nan ta shigo za ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci amma ku rike da cewa muhawar studio kangu ta ta fuskanci wato karbar marasa lafiya a cikin cibiyoyin asibiti da na karba haifuwa na gwamnati a ƙasar Nijar kaka za a ƙara kyautata ɗaukar ɗawainiyar mata masu juna biyu wanda kuma Hawa Usman ce za ta jagoranci wannan shirin mu ta lafiya.